da farko dai ita wannan jami'a ta wato buɗaɗɗe jami'ar najeriya ko national open university of nigeria ta ɗan samu shekaru tana gudanar da wannan tsari na baiwa fursunoni ilimi mai zurfi wato ilimin jami'a kamar karatun digiri haka kafin shugaban jami'ar na yanzu professor Abdullahi uba adam ya zo ana cajin su fursunoni su rika biyan kuɗi kamar yadda kowane ɗalibi ke biyan kuɗinsa to amma shi da ya zo sai ya ce a'a ai tun da ba aiki aiki yake ba ya za a biya kuɗi saboda haka sai ya soke wannan magana ko kwabo na baya biya kuma muna gudanar da wannan tsari ne tare da haɗin gwiwa da hukumar gidajen yari ta ƙasa za ka ga a cikin gidan yari an ware wani waje inda ake koyar da ɗaliban suna karatu wanda a ƙarshe har samu digiri na farko ko na biyu ma kai hatta digiri na uku ma ana akwai tsarin yadda za su yi shi ga shi majalisar ɗinkin duniya ta yi la'akari da cewa wannan tsari ne wanda ya kamata a yabe shi shine ta ba ita hukumar gidajen yari wannan kyauta ta duniya ta Confucius Prize ta bana duk da yake da ita hukumar gidajen yari ita ce aka baiwa wannan kyauta amma dai mu muna alfahari da cewar jami'a mu ce take gudanar da ba da wannan ilimi Ali Ibrahim wannan ya nuna wannan shiri ya wuce batun ilimin karatu da rubutu kenan wato literacy tunda ka ce ana yin karatun na har a samu digiri akwai misali wasu fursunoni sun kun taɓa samun irin wannan takarda daga karatu na koyon karatu da rubutuwa suka kai wannan matsayi na digiri ko ma digirin digirgir? Kusan shekara ta biyu kenan da muke yayi ɗalibai daga cikin gidajen yari. A shekara bara mun yi, a bana ma mun yi a cikin gidan yari na kirkira a Legas, inda aka samu ɗalibai waɗanda suke fursunoni ne da ke tsare suka kammala karatunsu kuma mun je tare da shi shugaban jami'a Professor Abdullah Uba Adamu da shugaban ita hukumar gidajen yari din Alhaji Jafar Ahmed aka yi bikin yaye ɗaliban a cikin gidan yarin kuma aka ba su certificate ɗinsu na kammala karatu. Amma dai babu wanda ya samu digiri na digirgir amma dai muna kai tunda an samu wanda ya samu digiri na biyu kuma har ya yi rijista ma na fara karatun digiri na uku ɗin. Muna sa rai nan da ɗan shekara da biyu haka uku ya kammala wannan karatu kuma a je a bashi digiri. Idan kuma har ya gama tsaron da ake masa a gidan yari idan irin wanda za a saki ne kaga zai fito tare da digiri dinsa na uku. Malam Ibrahim anan na ga waɗanda duk suka samu nasarar samun wannan kyautar akan ba su zunzurutun kuɗi dalar Amurka dubu ashirin. Kazalika kuma da ba da damar ziyartar asalin garin wani shahararren wanda ya raya ilimin karatu da rubutu na China shi wannan Confucius ɗin. Shi mutum da ake kira Confucius wani mai ilimi ne da zurfin tunani wanda aka yi a ƙasar China ya rasu a lissafin da aka yi wajen shekara ɗari biyar kafin haihuwar annabi isa alaihi salam karantarwar da ya da rushe-rushen da ya suna da tasiri sosai a yadda ake bayar da ilimi a ƙasar china wannan kyauta da majalisar ɗinkin duniya za ta bayar ta raɗa mata sunan shi wannan mutum ne hukumomin da suka ci wannan kyautar karramawa za a ɗauki shugabanninsu a kai su garin da aka haife shi shi confucius din don ƙara nuna martaba da girman ita kyautar da aka bayar don su gane wa irin su inda aka haife shi inda ya girma inda ya rayu an gayyaci shi shugaban hukumar gidajen kurkuku ta najeriya da kuma shi shugaban jami'a ta noun professor abdullahi uba da musu su ziyarci wannan waje za a ba wannan kyauta ne a rana. ranar kau da jahilci ta duniya wadda ta yi daidai da ranar bakwai ga watan satumba dinnan da za mu shiga. Shin shi wannan karatu da ake bawa fursunoni waɗanne irin fursunoni ne ake bawa? a waɗanda aka san wa'adin lokacin da za a sake su ne sannan kuma shin zaɓin su ne a basu ilimin ko kuma kawai duk wanda aka zaɓa ya zama wajibi ya shiga koyar da shi wannan karatun ana nufin wanda ya gama karatun sakandare ko wanda yake da diploma ko kuma yana da karatun sakandare amma yana so ya yi diploma to ita wannan jami'a sai ta ba shi dama ya yi wannan karatu amma kuma sai an tabbatar fa ya cike ka'idojin shiga jami'a ba dan yana fursuna ba kawai sai a ce kuma kuma an kau da kai daga ka'idojin shiga sannan nau'in fursuna da ke da ake ɗauka a jami'ar ba wani magana a ce sai fursuna mai kala kaza ko mai kaza a'a idan yau yau din nan mutum ya samu kansa a cikin wannan yanayi na shiga gidan yari amma kuma yana son ya ƙara karatunsa kuma yana da abin da ake kira qualification to za a iya ɗaukarsa akwai fursunoni ma da muke da su wanda suke zaune a gidan yari din a matsayin daurin rai da rai wato babu fita su ma suna nan suna wannan karatu kai akwai ma wanda ma yake ma akan layin an yanke masa hukuncin kisa kawai ya rijista yana karatun